alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ah, kamar yadda muka saba a ƙarshen kowane wata muka yi bayanai akan yadda watan yake tafiya da kuma yadda ake neman sa ah, an samu wato haihuwar jinjiri wata a jiya litinin 20 ga watan julai shekara ta 2020 da karfe 6 da minti 33 agogon najeriya wanda a saudiya wannan lokacin karfe 8 da minti 33 a agogon saudiya idan mutum zai nemi wata kamar yadda muka sani ya tabbata ya ga inda rana ta faɗi kuma kamar yadda aka sani rana za ta faɗi a abuja karfe 6 da minti 54 watan kuma zai faɗi karfe 7 da minti 50 daidai watan zai kasance a sama bayan faduwar rana na minti 56 a lokacin da rana ta faɗi abuja watan yana da awa 24 da minti 21 daidai in mutu yana kano rana za ta faɗi a kano karfe 6 da minti 54 watan kuma zai faɗi karfe 7 da minti 50 daidai a watan zai kasance a sama bayan faɗuwar rana na minti 56 a lokacin da rana ta faɗi a kano watan tana da ko watan yana da awowi 24 da minti 21 idan mutu yana lagos rana za ta faɗi a lagos karfe 7 da minti 6 a watan kuma zai faɗi karfe 8 da minti 3 watan zai kasance a sama bayan faɗuwar rana a lagos na minti 56 watan a lokacin da rana ya faɗi a lagos yana da awa 24 da minti 34 idan mutum yana maiduguri rana zai faɗi za ta faɗi a maiduguri karfe 6:36 da watan zai faɗi karfe 7:31 da minti 31 watan zai kasance a sama bayan faɗuwar rana na minti 56 sa'an nan lokacin da rana ta faɗi a maiduguri watan yana da awa 24 da minti 16 idan mutum yana fatakol rana za ta fadi karfe 6 da minti watan kuma zai fadi karfe 7 da minti 45 watan zai kasance a sama bayan faduwar rana minti 56 lokacin faduwar rana a fatakol watan yana da awa 24 minti 16 idan mutum yana sokoto rana za ta fadi a sokoto karfe 7 da minti watan kuma zai fadi karfe 8 da minti a lokacin watan zai kasance a sama bayan faduwar rana na minti 56 a lokacin da rana ta faɗi a sokoto watan yana da awowi 24 da minti 36 tun lokacin da aka same shi a e, gobe a abuja rana za ta faɗi karfe 6 da minti gobe laraba kenan karfe 6 da minti 54 watan zai faɗi karfe 8 da minti 42 a kada a manta a jiya talata mun ce watan zai faɗi a abuja karfe bakwai da minti hamsin daidai amma a gobe laraba watan zai faɗi karfe takwas da minti arba'in da hudu kada a manta yau talata 21 ga watan julai watan zai faɗi a abuja karfe bakwai da minti hamsin daidai gobe laraba sai ya kai karfe 8:42 a lokacin faduwar rana a gobe laraba watan yana da awa daya da minti 40 zai zauna a sama bayan faduwar rana na awa daya da minti 48 har bayan isha'i sa'an nan kuma a lokacin watan yana da awa 48 da minti 21 kada a manta idan za a nemi wata kamar yadda na faɗa a tabbatar da an ga inda rana ta faɗi a dakata bayan faduwar rana na minti goma domin duhu ya fara yi taurari su fara bayyana nan ne watan zai bayyana sa'an nan ta hagu inda rana ta faɗi nan ne watan za a gan shi sa'an nan kuma za a ga shef ɗin na watan yana ɗan kallon sama amma ba sama da ba ya karkata ta ɗan arewa kaɗan. ya karkata ta arewa ta sama kaɗan ba wai sama haka yake kallo kai tsaye ba saboda haka ga wanda zai nemi wata idan ba a ga wata a yau talata ba a fito a gobe laraba insha Allahu za a ga wata da girma za a gan shi a sama sai ya kai awa ɗaya da minti arba'in da takwas kafi ya faɗi sai bayan isha'i wannan shine bayanan da muke da su a yau sai na ƙarshe shine ga waɗanda suka ga watan sallah a ranar juma'a to shawwal fa ya cika talatin su ba mu ji yadda aka yi ba shawwal ɗinsu ya yi talatin ne ko ya yi ishirin da tara idan ya yi talatin ba su gaya mana ba idan ya yi ishirin da tara ba mu ji ba sannan idan har ya yi ishirin da tara to kaga a ranar ta yau da muke magana na ranar talata 21 ga watan julai da muke cewa yau 29 su a wurin su yau 31 ya kamata a yau wata tana nan a sama za a iya ganinta da girma za ta kai har bayan isha idan da a wanda suka yi sun ga wata a ranar juma'a gaskiya ne to musamman kuma wanda suka ce sun ga wata tun ranar alhamis su ma yanzu haka da waɗanda suke surutai da suke zage-zage har yanzu ba mu je su ba yanzu wata na biyu muke kenan ba mu ji labarin sauran watannin nasu ba guda biyu su yi talatin ne ko su yi ishirin da tara wannan shine bayanin da ya kamata a yi ma al'umman musulmai na najeriya domin su fahimci yadda watan yake tafiya a wa'ancan mutanen da suke da awan gani wata a ranar alhamis ko kuma ranar juma'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh